والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مذهب إمام مالكي أتكن مختصر الشيخ علي ومن أتكن باب الطهارة muna magana akan alwala mun gama farillai za mu shiga sunnoni wasu na nuhu galmi da dai a wallan salasar, wato sunanin alwala shi ne mutum ya wanke hannuwansa tun farkon alwala sau uku ta abuda kuma wankin nan ana yi ne don ibada saboda haka ko da mutum ya ɗauki hannuwa nai ya kwanta bakin kogi ya tura hannuwan cikin kogi sun ka kwana shi ko yana nan waje wato ya tura su ya shirya ya kanta ruwa na gudu suna wanke hannu wato in ya tahi zai yi alwanda sai ya wanke su so uku kamin ya sa su cikin kwaya ne walau da sifatan hmm. na ke nan? kuma don ibada ake wankin ba don kalanta ba da mutulakin wani yakin sannan da da niyya da kuma da mutulakin ruwa wanda bai da kaiji kuma da niyya ma da yake walau Na jefa nazifatain ko da suna tsaftace wato walau ba ta bil bahari ko da sun kwana a teku aw hadasa ko da hada hadasi fi asna'ihi yana tsakiyar alwala wato ya kai wajen shafar kai sai ya yi yanzu in ya dawo sai ya sake wanke hannuwan nan so uku sannan ya sa su cikin kwariya mubtarikatai kuma daban-daban zai wanke kai ya wanke hannu mai kitso ya wanke wanga da wanga a ya wanke dama shi kadai so uku sannan ya wanke abu shi kadai so uku kai ya yi haka ba a yi haka wa marmaratun sannan daga cikin sunnonin alwala akwai kurkure baki wasu shakun sannan akwai shaƙarwa shi ma sunna ne wa balaga mutum sannan wanda yake mai cin abinci wanda bai azumi zai kai matuƙa ma'ana zai cika baki ne da ruwa kuma zai rugu zai zuba ruwa masu yawa wajen hanci wa bi ilmu ma bi fikin afdal kuma aikata su da ɗebo ruwa shidda shi yabbi. ka ɗebo su uku kurkurawa su ni ba uku shakawa su na yi da shidda nan. shi ne ya ce ilmu ma aikata kurkuriwa da shakawa da ɗebo ruwa su shidda shi yabbi. wa za za auye ne ma bi garfatin wajaza da kurkurawa da shaƙawa su biyu duka sun halatta bigar fatin da ɗeburwa guda da za ka yi ɗeburwa guda ka kurkura su uku da shi ka shaƙa su uku da shi ya halatta aure dahu ma ko ko ɗayansu ka ɗeburwa guda ka shaƙa da shi sau uku ko ka ɗeburwa guda ka kurkure da shi sau uku ya halatta wasu sarun sannan ta ce ruwan da ka sa cikin hanci shi ma suna ne ga alwala wa masu waje hai kulle uzuri sannan da shawa fuskoki biyu na kowane kunne maimakon yayi na mai iziya da mai risala ya ce zahiri hima wa baɗi ni hima sai ya ce huska biyu ta kowane kunne ina ne waje ina a ciki ga kunne in ka ce na a ciki to ana rana ka bugu in ka ce nan ne ciki to ai shi a bayan kusa wato kowa kunne saboda haka mai mutasar yana ganin da nan da nan duk huska kunne ne to ka shahi nan da nan maimako ya ce zahiri ma wa baɗi nihima wata jididu ma ihima sannan da sabunta ruwansu su kunnuwa wato kar zan sauran damshin shafakai, kai da shi za ka shahi kunnuwa idan ka shahi kai to sai ka sake jiko hannuwanka in za ka shahi kunni waladdu mafi rafi sannan da mayar da shawar kai shawar shi ma sunna ne wa tartibu fara'idihi sannan da jeranta farillan alwala kamar yadda yake can cikin qur'ani tafsiru wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila Ka'abaini. to kai wato wankin huska ya zan gaban wanke hannuwa wanke hannuwa ya zan kamin shafakai kai kamin wanke kawaku fayo adul muna kasuwa da hu in ba'uda